جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى العزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله وآباؤكم ما أنزل الله بها سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين وعليكم السلام shi gaba da karatun wannan littafi na tafsirin alkur'ani mai girma tafsirin raddal azhan ila ma'anil qur'an wanda ke gudana karkashin kulawar kungiyar jama'atu izalatul bid'a iqamatus sunna assasawa marigayi a Sheikh Isma'il Idris bin Zakariya rahimahullah muna cikin suratun najmi muna aya ta goma sha biyar kuma yau muna goma ga watan ramadan hijira ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu shekara arba'in da shidda wanda ya daidai da daidai da dubu biyu da ishirin da biyar miladiyar haihuwar annabi isa dan maryam نعم عندها جنة المأوى wannan magariya ta tukewa dogon tana jannatul ma'awa ita ce aljanna wadda rayuka suke karkata zuwa gareta bayan an mutu tawi ilaiha almala'ikatu wa arwahu shuhada aw almuttaqina suna karkata zuwa ga jannatul ma'wa suwa mala'iku da kuma rayukan shahidai ko kuma rayukan mahujin tsoron Allah don haka wannan wurin shine inda an matattara na rayuka na muminai yan an ka mutu kamin wakacin da za a tashin alkiyama a mai da kowace rayuwa cikin jikinta don haka idan mutum ya mutu yau in aka taka da shi zuwa sama ana maraba ana maraba ana bude mai kohon yana shiga rayuwar amma in ya ga mutumin kirki in ba mutumin kirki na fa sai a dawo da shi kasa wakacin da aka zo wannan gida darul bayda zai iske zai tarar da rayukan muminan da sun karge mutuwa ana mai barka barka ana maraba maraba za su shiga tambayoyi gare shi wani an zo to ina wani ya ce wani muna yana duniya ta kwana ina wani har a kai ga wanda ya mutu gabani ne sai shi ce wani kan ya mutu gabani na sai wuce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lallai ko tun da biyar wurin da an sai zuwa an sai da shi zuwa uwa ta hawaya inda ha jannatu ma'awa Allah ya gane da Allah ya ba mu sa'a ko ci gaba إذ يغشى السدرة ما يغشى إذ رهن دعم ma ya gasha abin da ya lullube ya gasha sidrata ya lullube magariya ga magariya amma abin da ke lullube ta ya lullube ta ya mata shaf min tayar na tsutsuwa gari da waninsa wa izma amulati lir'a anan mufassiruna sun ambata bayanai akan siffanta wannan abin da lulube wannan magariya da zantuka daban-daban amma dai wannan takalluf na tsora maka wahala na abin da ya yi tun da Allah ya zo da abin garuhi ya ce izi ya gashe sidirata ma ya gasha to kowa ya kama kai ne sharhin wanga wuri bai koyuwa kowa shi kama kai abin da yare magana ne ya rubuta wa ya sa abin da ya rubuta Allah to mu zo ma zaga al-basar wa ma tagha ma zagal basaru gani bai karkata ba min nabi daga annabi sallallahu alaihi wasallama wa ma daga bai wuce iyaka ba ai ma ma la basaruhu amma al gani ne bai daddaga ba daga abin ganinsa al-maqsudu lahu abin muradi gare shi wala jawazu tilka kallaila kun bai tsallaka wannan dare Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga abin da ya gani gani ne bai karkata ba kuma gani ne bai tsallaka ba na'am لقد رأى من آيات ربه الكبرى حاصلي قبانا يا لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يا يغني فيها تكنتا من آيات ربه دقائي وبنجنسا الكبرى من منيا الإزام من منيا أي بعضها تاشلتا ورأى من عجائب الملكوت annabi ya ga ajaibul malakut ya ga rabrafa a hazara kuri manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga mala'ikin nan da ake ce ma marafrafa a hazara kuri sadda uhuqus sama duk inda ka san sassan sama duk ya tushe su Allah na da halittu وجبريل أنا بياك ملاك جبريل له ست مئات جناني هيك ريشدة أجا ملاك جبريل غدا ينسى كوش دوني أروح إلى شارع بلدان الله نادى هل سان توشيكا با أفرأيتم اللات والعزى ثم بعد أن بين تعالى كيفية نزول الوحي sannan bayan Allah ya bayyana haƙiƙanin jidan wahayi wa kaifa ya hamihi da kuka Allah ya tare wahayi min tagayirin wata bile daga karkatar da shi da juyar da shi hatta ya sila ila nasi har sai ya sadu zuwa ga mutane iltafatal hidab sai magana ta waiwayo ilayhim zuwa ga su qala abar aitumul lata shin ko kun ga lata hmm. lata wani gumki na ɗa'ifa shiki na saƙifawa na da saƙifa su da shi ko kun gane shi lata Wani uzza ko kun ga uzza uzza wani gumki na can na kala shi ko ƙuraishawa da shi ga nafanawa. shin ko kun ga wannan gumakan ga manya-manya da aka magana? ومنات ko kun ga كوكو منات ita manata a salisa wannan ta uku al'ukura ta daban lalace na kabla sifatu zammil da salisa cewa ta ta ga ta biyu ga ta uku din nan wa hiya sanamun. guma kana min hijaratin ludwa wanga manata salisa gumki na na duci amma wa da shi huzailawa da huza'awa kabilan huzail da huza'a cikin larabawa su adda manata salisa kana al-mushrikuna ya'buduna ha wa yaqumuna allaha tashfa'u lahum illa allah mushrikai sun zo suna bauta mata suna riya cewa za ta cece su wurin ubangiji wa maqulu ara'aytum al-awwalu allata wa ma ulifa alayhi wa sani ma'zuhu wal ma'ala akbaruni ku ba ni labari afara'aytum allata wal uzza wa da salisul ukura to ku bani labari alhazil asnamu qudratun ala shay shin waɗanda gumaka suna da iko akan wani abu ma ku kaka litabudu hadon ku bauta mata wa a asaira ku bi qarairai almawdu'a bin aqawa fiya a ciki wa tutrakul qur'ana ku bi qur'ani allazi anzalahu Allah wanda Allah jiswa ala sifatul mutaqaddima bi da ta gabata wata dan rubuku ne mi shafa'ata ce ton ta daura guma ka dunan Allah banda Allah alqadir ya iko alama ta kaddam su abin da gabata zikiru amma dolai shin waɗanda goma kana da iko da kuka barin su goma kuna bauta abin nan kuka barin Allah kuna bauta su abin da amsa ba su da to ita uzah ba an ce ita ta ƙurashawa ba daga ɗafanawa wata itanya ta ta ce iya Hali wali shi ya tai ya sa kobi ya kaɗe wannan itan inda suka bauta ma shi ya tai ya sa kobi ya kaɗe wannan itan sai shaidan yadda aka fita ta shigo Halidu bin wali sai ya ja da baya ya daga takobi ne da dubi ta tsakiyar kai ya rankashe ta ya raba ta duk, haka koyi kan barawa da kai Halidu bin wali sai kula ya matsaloli in kai na da sai ka sheka ka kaɗe ce kaga shiɗana ta hito hai waɗanda da gaskiya su kai Allah ka ba mu iko yi da gaskiya to ci gaba ana kuma zakaru wala hulhunsa yanzu ku wa kanu ya kumuna annal mala'ika ta balatun laki sun zan suna cewa mala'iku yayan Allah na ma karahatihim albanat tare da su ba su ba su yaya mata su ba su haifa musu yaya mata amma sun kace wai mala'iku diyan Allah na ya budulal mala'ika suna bauta mala'iku litashwa lahum inda la don ta ceto gari su kun Allah kama budulal asram kamar su bauta mu gumaka niyabatan anha don maiwa da garita Allah ta'ala radda ala zalika Allah madaukakin sarki ya fara yana mayar da akan wannan yace da zakar yanzu ku adda maza wala hulunsa Allah shi adda mata yayi daidai ku raba wannan rabo ku ce ku adda maza Allah adda mata alhali ba ku ko son haihuwa muku ya mata yace ni تلك إذا قسمة ضيزة تو إن ربو لا عنك إي تو ربو بإيدي دي با تلك وانشانانك نربون إذا انزرهن مطن ربونا ديزان ظالمش جائرة ربونا كركتتي من لاذه يبيذه إذا ظلمه وجار عليه ana cewa la za ce abin nan ya zalunci ya lizo na zalunta sai za zalama wani zalunci ya jara ya zalunci alaiya kansa na'am in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum wa aba'ukum بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى إن هي ai wannan abubuwan da kunka da hanka ambato bai zamo ba ai almasurat bai zamo ba illa asma'u sai sunan nake sammai muha wannan ga sunan nake ku kunka daka ta ai sammai biha kunka ambace ta da ita antum kuwa wa aba'ul ubannan man kuma ka ta abuduna hada kuke bauta mata wa wa shafa'a da a wacce to ga mala'iku da kuma cewa wa annahum banatullah cewa ɗayan Allah na ma an anzalallahu biha Allah bai jissuwa ba biha da bauta mata da ibada da bauta mata bin sultanin dalili babu wani dalili na bauta mala'iku hujjatun hujja ko burhanun da dalili in tattabi'una in una, ba su bin komi fi ibada ga bauta mata illa zanna sai zato wa ma ta hawal an da abin da ke so ma zai yana lahum shaytanu abin shaytan ya kawata musu an ha ta shafau cewa tana ce to lahum gari su inda Allah ya gun Allah ta'ala wa laqad ja'ahum min rabbihim yuda shirya ta zo musu hakika shirya ta zo musu daga ubangijinsu ala lisanin da biyu sulhancin manzon Allah dalili wanda ayyan kau falam yarju'u wa dawo ba amma hum alaihi da suke a kansa. bal tarakul hula sun bashirya. Wasu tagalu sun shagalta bi tamani da buri yanzu wanda shirya ta zo mai ya kamata ya bashirya, shirya ya koma gorace goracen banza bai kamata ba kai ci gaba أم ma ما تمنى أم للإنسان ai. kowane mutum ai da kulli insanin kowane mutum wai yana samun mata manna abin da ke guri min annal ba cewa goma kawar mala'ika da mala'iku ta shawulu ta ce to gare ta ce to gare shi a laysa al'amru kazalika al'amari ba haka yake ba dai shaki a sake lale ba kowane dan adam abin da yake akan sa wanda yake guri yake samu ba wanda ya koma yana bauta mala'iku bai samu ceton Allah mala'iku ba su ceto in ba Allah ya ba su dama ceton ba ba su ceto istiqlalan kamar yadda babu wani mai ceto istiqlalan sai Allah ya bashi Allah ka cece mu walillahi falillahi al-akhiratu wal-ula to duniyan ma da lahira duk wanda ke nema hukuma ga Allah falillahi al-akhiratu Allah shi da lahira wal'ula shi da duniya ai a duniya wal duniya da lahira fala ya kawo fihi ma illa ma yuridu babu abin da ke abuwa duniya da lahira sai abin da Allah ya nufa wala yi yudulabu shay'un ba a neman wani abu fihi ma cikin su min ahadin ga ɗaya illa min sai gare da alamun lokacin duk wanda ya nemi duniya ga wani wallahi ya faɗi kon nemi lahira ga wani ya haɗi ga wa aka yi nema ga Allah, Allah ga babu. Yanka ce, Wakan min malakin fi sama wa tilatun ni shafa'atun shai'a. Na'am. لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن أنزل الله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وكم من ملك يا ملائكي أي كثير من الملائكة دي يوى يوى شكي ملائكو السماوات أشكي سمي ما أكرمكم إلا الله ni girman mala'iku wurin Allah amma da yawa mala'iki la tuguni shafa'atun ceton su bai amfani shari’an da komai illa min ba'da an yazana Allah sai bayan Allah ya yardi lahum gari su fiye a cikin ceto muna tare da kuwa? liman ya sha'u kuma ga wanda ya so mai ibadi cikin bayansa wayarda an kuma Allah ya yarda da shi bi qawlihi la yashfa'una illa liman irtada Allah ya ce ba wace zo sai ga wanda Allah ya yarda wa ma'lumu annaha la tujadu minhu illa ba'da al-izni kuma ma'ana ba a samun ta gare sai ba ya ya izni min fiha man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni Allah ya ce shin wai wani na zai cuto gun Allah in ba da izinin Allah ba sai da izinin jama'a muna tare da kowa ashe duk wanda ka wari kabbi da niyya ya kai ka aljanna da duniya ya alƙawarta ma shi zai kai ka aljanna to ko shi dan wutara ha in kura na da magani maganin zawo ala kawa kanta yaushe mutum aka sa mai rashin lahiya mutum haka sa mai bakin yunwa a sa mai bakin talauci a sa mai bakin kwanai ku ce wai shi shira da abin baka ta san magana ga ko kai kai yaddawa wannan haji kuwa Allah ya gane da mu wa innahu ta'ala iznin Allah ga ceto ya tawaqqafu yana tsayawa alatti ba'in nabi bisa ga bin manzon bisa ga bi annabinsa wa ma ja'a bihi da abin da zo da shi Allah bai irin a cikin dan adam sai ya sai abinda an tsaya sai ya zama mutumin nan mai bin Allah na yana bin abinda Allah ya ce yana bin abinda Allah ya Muhammadu zo da shi duk wanda ya kauce ma abinda Allah ya jissuwa ya kauce ma abinda Allah ya da zo da shi ba magana ceto ba ai ƙeya ce za a tunkuɗa a sai wuta Allah kare mu me an kace innal ladina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyah ليسمون الملائكة تسمية الأنثى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة للي ولا لنباس إيماني درانا كرشي ولا يسمون سنة أنبتا الملائكة ملائكة تسمية أنبتو نال وزامتشي suna matanta mala'iku waɗanda ba su da imani haisu aluhum hum banatul lay wa sa mace su suna mata ba so an bata su suna mata to ba su da imani wannan Allah karim ko shi gaba wa banahum bihi bil ilm aka in yattabi'una illa dhann وإن الظن لا يغني من الحق شيئا وما لهم به باسد العوانا مغانا من علم سني إن يتبعون إن إنما أنت ما يتبعون باسد فيه إلا الظن سيذته الذي تحيلوا ونسنك يقروا وقروا لشي وإن الظن كاغذته la guni min alhaq ba shi ya wadatarwa daga gaskiya shay'an da komai an ilmi daga ilimi fi ma madalubu fi ilmi ga abin da yake ana neman ilimi cikin sa to zato bai sai hakika Allah ka taimake mu to ya kai annabi Muhammadu فأعرض amman tawalla an ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا فأعرف كقول كنك يا محمد أمن تولى وان يباد بايا عن ذكرنا قبل القرآن duk wanda ya القرآن بايا ba محمد kai ne muhammadu ka kaura kuma ya zama babu abin da aka gaba ne walam yuri bai nuhin komi illa alhayata duniya sai rayuwar duniya Allahu akbar li'anna da'wa don kira da wa'azi la tuzidu ba ta kara mai komi illa ina da sai kididanci ko an fada ta wurin kai zai kaga mutum ya yanke shawara ya ta sama duniya ga dangadam addini ba gaba ne yake ba to mai wa'azi wala haka makanka ya bijiri ya ba komi an zikirina ni ya kaso illa alhayata duniya sai rayuwar duniya kawai zalika zalika mablaghuhum min al'ilm إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم وهو أعلم بمن اهتدى ذلك أي طلب حياة الدنيا نيما رأيوة الدنيا كوي أدون دنيا دا أبوبون دنيا دك إن دا أنت شكبا أبتشي مي إن دي حركة دنيا تا والله يا سنتا إتلعيش كي da daddare ita ta da rana ita ta bacci yake ita ta kai jama'a wannan abin zalika wannan abin mablaqahum shi maqulas min al-ilmi daga ilimi aina hayatu ilmi shi ne haya kai karshe na ilimin su asaru duniya sun zabi duniya ala lahira akan lahira wallahi lahira ai biya ta gare su duniya ita gaba inna rabbaka lalle ubangijinka fa huwa a'lamu shine masani biman dalla ga wanda ya bace an sabili gaba da gode ban sa huwa islam shine musulunci huwa a'lam Allah shine masani biman hidda ga wanda ya shiriyu ai alimu bihima Allah ya san su duka Wai jazihi ma yana saka musu muna tare da kowa wato in mutum bai da wata himma illa duniya to ya koma kal'airi laysa lahu bi shay'i himmatun illa ibtila'ul qasbi qawlan mizwani dan adam in ba lahira a gaba ne ba duniya ɗaya ya kaso to wallahi da da jakin da an ka samu kan kare na karmami gaba gare da daddare yana da turke ne daure kuma jakin ga gashi bakayin wata ishe shi to ka koma gehe ka yi shahida ka saurari wadda aka kulmu sakara da daddare to masoyi duniya wala haka yake ga duniyan nan ba ruwa ne lahira Allah tsare mu to ci gaba ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ko kai ya kamata ka yi hankali bayuwa da wanda ya aikin kwarai da wanda ya muni a cikin suke mustahili to ka taho ka saba ma mai duka kuma kana son kaya ne ana kwashe a lahiya ma fi samawati abin da a cikin sammai wa ma fi lada abin da a cikin ƙasa wani layin Allah na aihuwa malikun da zalika Allah shi an maliki ga waɗanda to abin da a cikin sama da ƙasa wa min hunzalu ai akwai batacce ko ba cikin gaba ba mai tsallaka waɗanda fa ko dai cikin sama ko ƙasa ko tsakaninsu ko akwai wani wuri daban to ciki akwai matacce wal mutadi akwai shiri yadillu man yasha Allah na batar da wanda ya so ya batar wa di man yasha Allah na shirye da wanda so ya shirye Allah ka shirye mu to Allah yana da muradi mi an muradin ubangiji muradin Allah liyajziya allazina asau Allah zai saka mu sun kai muni ya saka musu bi ma'amilu abin sun ka aikata mina shirki na shirki wa gairihi da sa ah in mutu ya mummuna aiki Allah ya ce yayi na kwarai ya kiyaye mummuna in Allah ya saka bai da mummuna bi mi akwai wa jaziyar lazina ahsanu kuma Allah ya saka ma waɗannan sun kai tawkiyawa bi tauhid ɗayan ta Allah wa gairi da waninsa min da'ati na da'o'i bil husna da aljanna ai aljanna aljanna don haka ashe kenan mai aikin kwarai ga makoma mai mummuna aka finta, to kuma ba babu abin da ya fauti in ɗan adam na da rai to bai fauti ba ga gyara akwai idraki don haka abinda muke saurari abin Qur'ani ya karantar da mu ba mu ji daina ba don mu ce mu gyara abinda mun gabata Allah ya taimake mu gyara abinda mun gabata wa bayyana al-muqsinina bi qawli ci gaba الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن رب ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا وزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى Allah ka agaje mu to waɗannan da an masu kyautatawa su ne allazina yastanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha waɗannan da ke nisantar manya-manyan laihuka na saba ma Allah da alfasha kuma alfasha duk mummunan ɗabi'a da aka wahaddi zina alfasha waɗi alfasha ma Allah karar Allah kare wannan an ce ka bahirar ismi sai an kace wal fawahisha min adafil khas alal domin ya ce kaba'ir kaba'ir al-ismi dun babban laifi ya shi awal fata shi to sai an kai adab al-hasu ala al-am kaba'ir al-ism ma yakbur maqabiluhu min adh-dhunub abinda yake girmama muqabilin sa ne daga laifi ma huwa ma tarattaba wa ido alayhi bi hususi abinda kaci ya jeru garai ke ke bi wakila an ka ce ga wani tafsiri ma aujabal hadda abin da wajabtar da haddi shi ake ce kaba'ir da sai wal fawahisha hiya ma hush min kaba'ir hususan abin da ya munana na daga kaba'irori wato bayyane illa lamam sai ba za a rasa ba yan kananan laifuka wani malami ke cewa in tagafiri Allahumma tagafiri jamma wa ayyu abdullaka la alamma yace ya Allah in za ka gafara laifuka to ka gafarta su gaba ɗaya shin wa ayyu abdullaka wani irin bawa na naka la alamma da bai da yan kanana kanana Allah gafarta mana duka manyan kanana Allah gafarta mana wannan ayat da muke karatu ta jida akan wani namiji tamar wani namiji na mai sai da dabino nan kaso madina wata mata ta zo sayan dabino da ta zo sayan dabino sai tana dubin dabinon waje ana ce mai tamaru nafhan yana da dukkani yana zuwa da sai ce a ai dabino mai kyau yana kurya shiga kurya lokacin ta shiga da dabino mai kyau sai ya rungume ta zumunce ta nan bayan sai ce ya ba ta dabino kyauta ta kiya ya rungume ta shi kuma sai kuma abin koma mace to sai ta yana duba da wurin manzon Allah na haɗa mai gabin da faru gare Allah ya ce Allah zai ne ta ribu da ka bayan da ismar fuwa shi illan lamam ai wannan ƙubla ai lamamta don haka ya riga ya tuwa ma Allah lamam huwa saga'iru zunubi shine yan kanan da hukka kan shi kamar dubi wal qulbatun sumbunta wal lam tadaddadi هو استثناء المنقطع والمعنى لكن اللمم يغفرها باجتناب الكبائر قنانا له كالله لا غفرت يعني تنجي ان ربك لله ubangijin kai bawa wato mai alwacin magafirtin gafarta ne Allah ka yalwata da zalika da haka wa bi qabuli tawbati kuma Allah mai karbar tuba summa la yaqul ahadukum sannan abin magana ya ku al'umma musulmi kada ɗayan ku ya kuskure ya ce salatuna wa siyamuna wa hajjina abinda an gaba abinda yafi sallanmu abinda yafi azuminmu abinda yafi hajjinmu a'a huwa a'lamu ay alimun bikum Allah masani na da kowa iz ansha'akum min aldin tun lokacin da Allah ya kaki ku da kasa ay khalaqa ya lati abaku ubanku adam annabi adam min turabin da kasa wa za antum ajinna sida kun koma tayi jam'u janini jam'i na na ta'ifi bu ula cikin cukkulan ummahatukum wayanku to daga yau ko kuma ka shedi wala tuzakku anfusakum kada ku tsarke kanunku la tamdahu haka ku yabe ta ai ala sabilil ijad kace wani ni ani <laughs> in in dare yayi ne alwala ne kama sallah to gwanin kallo duk abin da zai gwada kana yabon kanka bisa godaben ijabi ma makantawa to ka kai shi wa amma ala al itiraf bin ni'mati fa hasan wani ce kai idan na rasa samun lokaci in tashi in dora ibada ina son yarda ce a aini ina da maka duk uku sai ina gamni ni Allah ya mi wannan baiwa Sun hurci na da ni'imar Allah da ya maka ba shi na ba babu komi huwa alamu bi malittaka Allah ne masani ba mahi sani ba ai alimu Allah shi ne masani Wakila qila af'alu ala babi amma su malaman tafsir sun ce wai af'alu din af'alu tawlid ne aka saka babiyar sa amma mufassirul makiya sun tafi saka cewa al'am alamu din nan alimu لأن المتقين معلومون domin su ma tsoron Allah kana nuna ko kai kana iya gane wani ya wani tsoron Allah ko a gana kan ha ah, hukunci ga talibai da bayyana su bai li'annal khala'iq yahkumuna ma zahara wallahu ya yahkumu ma gaba Allah gane dan mu bi amalin da aikinsu a zahiru bayanan ne wallahu yazidu bi ilmihi bi badinihim Allah shi ya karu da ilimin sa da koyan su wa taqwa to ya kace mujin tsoron Allah da an ka ambace sai a tarihin sa abinda ake tsoron Allah intisalul mamurati in Allah ya ce ayi abu kaza kaga mutum ya abu kuma yana yi wa jinabin nawahi abinda Allah ya hana mutum ya nisance shi azahul mutaki wane yana jin tsoron Allah domin mi kace in Allah an aka ce Allah ya ce a abu kaza yi shi ne in Allah ya hana kaza bai riya kai wannan shine mutaki ai bi ikhlasi da tsalaki aiki innahu ta'ala ya alamu taqi minkum wa ghayrakum Allah ya san mai jin tsoron Allah cikin ku da sa wa man lam yakhlus duk wanda bai ikhlasi ba fi takawa ba jin tsoron Allah sa wada da sa fala yantafi bi amfani da ita wala sabu alaiha bi samu lada gare ta bal aka bani mai azaba li'anna riya ya yaqbidu amala. domin riya tana bita aiki huwa min ka kabai kuma tana cikin manyan manyan manyan laifuka Allah tsari riya laihita babba babba to ci gaba أفرأيت الذي تولى ثم أذر تعالى من يرتد عن دين بعد إتناجه sannan Allah ya tsawaci wanda ya ridda gabanin addini bayan ya amince addini ya kama addinin yanayi da ba sai kuma baya Allah ya tsawace shi wallahi ana samu wata matsala ga mutane da yawa wato kaga mutum yana rike da addini yana rungume amma kaga yana baya baya baya baya baya baya har amanta da shi kawa kanka illa kuma illa ta bi ka har Allah kare mu wa man la yafi bi duk wanda bai cika da hukukan ubangiji allati awjabaha Allahu alaihi wanda Allah ya wajabta gare shi wa abada gaira kuma na bauta manyan Allah da labar shafa'ati don neman ceton sa fa qala Allah ya afara aita kai kai mamaki mana i'jif imamaki ayyuhal muqalabu bi ru'yati da ganin allazi tawalla wanda ya bada bai alil imani ai irtar da ya ridda imamaki ne mutum yana rike da musulunci yayi ridda kuma akwai warin da wanda mutane suna wasa da ita amma jahilci a gaba kaji mutum ana magana ci to na ba addini aikin addini na ba wani magana mutun ya ce to na ba izala to izala nan wani abu na daban fahimtar qur'ani da a bi abin da sun ci shi izala barin bidi'a shi izala runguma bidi'a shi a aka batta in ka ce ka wajo Allah rungume bidi'a ko ba ka tafi nan ba kai jama'a ana samun matsala amin na'am وأعطى قليلا وأكدا وأعطى سنة يبارك قليلا كدنا مما وجب عليه من المالك أبين دي وجب قليش ندوك يا مع قدرة دالي كوني على الوفاء بس بسكتكاوا بالواجب دواجب كودا أبين دي شاهي قدم واو الدين akwai abin da ya kamata wane yi akwai abin da ya kamata wane yi in bai yi ba ko da yana ganin al'umma to Allah ya san bai yi ba wa akada ya hana saura mana albaki ya hana saura ma huzu min alqudiyati ku duba marwaci an kamanta shi da falalan kankara wa hiya ardu saliba falalan kankara mai samdi kasakarati kamar falalan kankara tamna ukhazal da mai hana mai gina rijiya Iza wasala ila iya kai gare ta min alhamar ga gina kai ga ruwa ba a samu haka nan a gina a yi gina a yi gina sai an yi gaba uku ko hudu da kat sai a kai ga wani walalan kankara ya ce wallahi ruwan ga ba ku sha to marowaci shi ake shi ko ba gane ba sofa shi ya kwankiro wani kusa ka cika hausa Allah tsare mu hmm. don haka a wa ala da wa akada a hu عنده علم الغيب فهو يرى shin a inda hu ilmul gaibi shi akwai ilimin gaibi gunsa yara shi yana sani eh ayya alamin an Allah gaira huwaninsa ya tahammalu anhu azabul akhirah cewa wannan ido ke mai azabul lahira yana da ilimin gaibi na wal jawabu la wajen lata hu maf'ulu sani la ra'aita bima ana aqbilu kuban bali nan da kwana kai mun gargado karatu an kwana nan ko Allah kai mana rayuwa Thank um, you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kamar da ake gani ana sauraro na karatu ne daga nan babban masallacin juma'a da yake tsohuwar mayanka a cikin garin birnin kebbi a jihar kebbi a najeriya wanda a shek abdurrahman isa jega shugaban masa malamai na jihar kebbi yake gabatarwa tare da alaramansa alhafiz naziru abdullahi jega muna rokon allah saka musu malam da alkhairi allah ya ba mu ikon aiki da abun da ake karantar da mu kamar da aka saba ga tambayoyi kamar haka wannan ya ce assalamu alaikum malam ya ce shi ne yake da ciwon farfadiya hmm. kuma cikin azumi na ma ya wani lokaci rashin lafiya yakan taso mai ya fadi sai bayan wani lokaci sai ya falko ya ce to menene matsayin azuminsa ya yi sahuru eh, ya yi ya sahuru in ya fadi ko ya kai magariba akwai azumi ne Hmm? Ah, niyya ta farko ya ta gaba ɗai hmm. in bai ta ba duk wasan kotu zai yi sai saya niyya na'am wannan kuma ya ce asalamu alaikum malam ya ce shi ne ya an shi kudin wasu mutane kimanin ya an shi kudin wasu mutane da sunan kasuwanci haka ya ce kimanin miliyan 200 ya ce yau kusan shekara uku ya ce to malami ne ne azzakar wayannan kudin a to farko ya ce ya an mutane mm. to masu kudi su ka zakka amma in ka kai kudin gaban su ka sun gani idan akwai kudi sai a buga sai a cire zakka don ka a yi zakka iska ko ni ba a rabawa hatta ya nidda ra'asul ma'al sai an tara kan dukiya gashi domin raba tana da sharuɗa masu yawa a mai sana'a kuɗi ya ta sana'a don ya samu riba a raba to wajen zakka shi wanda adda kudin da ya baka ka sai kai kasuwanci to in shekara ta ce in zai zakka zai zakka abin da aga hannu ne amma naka da ya baka kai kasuwanci an ce wasa bara in gaba shi mai kudi ya yi hankuri in yaro daga sana'ar kudi ya hukku a bari ya dawo in ya dawo an ka san abin da annan sannan a buga sai a hiso su zakka amma idan mai gidan ya yarda da amincinka da adalcinka ya ce kuma ka hidda zakat kuma ta yi amma ita zai kirala da wajen zakka da wajen cewa an ci riba to ba a raba riba sai an ga kuɗi in ko ya ce an ba shi wajen miliyan 200 kila ya ce na ya an shi kudin mutane ta gama mutum gudana ba eh, mutum hudu mutuna hudu kowa dubu kowa miliyan hamsin eh. Eh? miliyan hamsin hamsin miliyan ɗari biyu ce kai sai ba ba ta gaba ba zuma hamsin ba miliyan hamsin hamsin tana bacci to to gaga idan aka ce aka buga Allah ya sa an ka ci riba kowace miliyan hamsin ta samu biliyan biyar ba an kai ga miliyan shirin ba to in shi amilin kirala ya shirya da su waɗanga masu dukiyar yan an ka samu duk aka rabawa shi da rabi su da rabi ka tun da nan ya fara girkuwa don ya samu miliyan goma in suna son nasu a ba su ba son nasu a sa cikin kayansu kuma sai an haku bugawa da an ka so kaya sai an ka sai suwa miliyan arba'in arba'in an haɗe nawa goma goma yace mai gida karon ga kaji mun sha kashe ce a ba komai a ci gaba ko masu gida an haku bugawa sai an ka so kaya sai an ka sai suwa ko miliyan hamsin ne na miliyan arba'in arba'in ɗin ka an samu nawa nawa a an samu nawa nawa da sai ce masu gida na yi an ci riba so sai an ka samu yace an samu miliyan goma goma ka ce to shi kenan ka ɗauko miliyan goma goma ɗin nan a raba su don mu muna da lalura an ka raba sun ka ɗauna su ya ɗauna shi ya ɗauki kuɗi ya koma wurin kasuwanci nawa nawa na ɗauka to iya ce ya buga miliyan arba'in arba'in ɗin nan ya an ka samu miliyan biyar biyar kuma gare su zakuwa za a yi araba ba su cewa a kawo miliyan biyar biyar ɗina a cika kudi fa in ta la'alai ha sun ma'amila farasul malima bakiya yanzu kuɗinsu na hannu ne sun koma miliyan arba'in arba'in ya musu wayo eh a ya faɗi da an ka ce an ka sai miliyan arba'in an ba shi wani abu to maimakon su ce to kaga yanzu haɗuwa an ka yan an samu suna kace an samu riba nawa ya ce an samu riba miliyan goma goma su cito a cikin kuɗi sai sun ka ce a raba riba da an ka samu sun yadda kuɗin su na wana wana eh, to ci gaba wannan kuma yace assalamu alaikum madam yace ne yake rikon diyar yayansa haka da ta yi aure ta fito tana gidansa kuma shi ke ciyar da ita ya ce shinko ya samu ya ba ta zaka iya eh, yaya ne hmm. kuma shi ya kaci shi a rike da ita shi kaci shi ta shi ya komi ta nan gira ne hmm. ya ce kuwa samu ya ba ta zaka ta yi hmm. to inda dai gidan mijinta take mijinta tana kana bai da abincin shekara kuma ba a san yana iya zuwa kullum ya hita da samu abincin shi ta ba to ana ba ta amma an suke karkashi ne nan shi ya dauke da nauyinsu da sauransu to ya kai zakawa wuri to Allah ya baki shi hmm. don kyashi na kawo haka kai ya ba wani kai ya ba wani wanda ba nashi ba to ba kayan ka na ba wani Allah na don matsalolin da aka samu yau wanda wanda wanda rabu wanda adda dukiya an so in ya da zakaya ba wani ya raba don mi don tsoron kai ya bai a mai godiya an gane magana ga to amma yau kila wani yan ba wani zakka in bai mai godiya ba ɗi bai bashi na shi wallahi ko gode mai shi gode na kana ko baka shi ba wani zakka ba Ya Allah ka dan bai gode ba don dai an ce miƙa mai da Allah ga kayan ganau ba wani shi ke na sai ya bi kana ta godiya da dodowa ci gaba wannan kuma yace assalamu alaikum malam mm. yace mutum ne da ke azumi sai ji bai da lafiya haka sai ji aka mishi allura mm. yace to menene matsayin azumin sa a in mutum bai da lafiya yana azumi ya halatta ya mai allura abinda abba ayi gugutu abba ayi wato dore ba a su'udi ba gugutu ban ba eh kayan ruwa sannan da abin nan ɗura wani abu ta kawar zakari ko kawar holdi ko ta abin nan ko ta hanci hmm. na'am wannan kuma yace assalamu alaikum malam yace mutum ne bai da lafiya ya dauke azumi da niyan ko ya kai shi ko ba zai kai ba Asha. <laughs> yace to sai ya kai ya ce to menene matsayin sa ga wannan ah, azumi to tun da ya yi da rashin sani to gobe ka shigo maganin ba a ibada da niyya ana tare da in za a yi bada za a yi da niyya sham ya ɗauka in wani abu ya faru ai sai a ji don shari'a ta ba da dama amma ko ya kai shi ko kai kai shi <laughs> inda alwallata kai sallah babu ta hmm. na'am to kuma insha Allah la'akari da lokaci da yake akwai jawabin da kwamitin marayu za su gabatar wadda daga ciki akwai wani ban Allah ya aiko da naira dubu shida ga kwamitin marayu wani ma ya aiko da naira dubu biyar ga kwamitin marayu muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillah rahman rahim wa sallallahu ala nabiyar karim yanwa musulmi a madadin kwamitin marayu wanda muhammadu garba bena ke shugabanci a ni mataimakin sa alal sani dododo abin nan kuma kwana biyu ba ku gan shi ba allah ya ta ya tafi a gida ko ya zo za <laughs> a mai sai lafiya so na neme shi ta waya ban samu ba yau da rana so yanzu sarwa da muke da ita farko ita ce in kun tuna yau cikin yadda Allah mun kai azumi kwana goma marayu mun buɗe neman gudunmuwa wadda muka ce muna sun mai koyi da malam bisa ga abin da ake lalancin na ja to Allah muna son duwanda wanda da iko a yi kokari a yaka nan saboda ne saboda teloli suna ruhe tsinki ko sun ruhe ma wani wuri to bayan allah ga wani za a samu musu sutura wadda su ma za su sa zo a yi idi a ranar idi su ma marayu ne. da allah duk wanda addini ya kowa buɗe take don allah a yi ƙoƙari a yi gaggawa kawa abinda allah hori don a ci gaba da aiki sanarwa wata biyu ita ce a madadin iyalan gidan marigayi alhaji musa kibiya sakaba da kuma ɗansa alhaji bala musa sakaba sun ba kwamitin marayu gudunmu kudi naira hamsin. suka ce suna neman allah ya kai lada ga iyayensu da kuma 'yan uwansu allah ya saka musu da alheri ga kuma kudin an kawo Gracias. صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا آفيته ولا مسافرا إلا حفظته ولا غائبا إلا رددته ولا مريضا إلا شفيت ولا ميتا إلا رحمت ولا ممتهنا إلا أنجحت <coughs> إلا أنجحت ولا ضالا إلا خذلت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولا فيها صلاه إلا قضيتها ويسرتها لنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تذق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب